Women's Rights Radio because knowledge is power. Gwamnatin Najeriya ta buƙaci haɗin gwiwar ƙasashen nahiyar Afirka domin magunce sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a faɗin nahiyar. An ci al'umma da su kaucewa sha da ta'ammuli da muggan ƙwayoyi. sakamakon irin gudunmawar da ka iya bayarwa dangane da illar cutar coronavirus. sama da 'yan najeriya dubu da takwas ne suke mutuwa sakamakon shan taba sigari masu sauraro mu da wannan lokaci ga cikakkun labarin tare da sani musa gwamnatin najeriya ta buƙaci haɗin gwiwar nahiyar afirka domin magance sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a faɗin nahiyar ta hanyar haɗa kai tare da musayar bayanan sirri dangane da waɗanda suke safarar miyagun ƙwayoyin a faɗin nahiyar afirka shugaban hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea brigadier janar buba marwa shine ya bayyana hakan a lokacin gudanar da taro karo na talatin dangane da hanyoyin da za a bi a magance safara da miyagun ƙwayoyi a nairobi da ke ƙasar kenya da yake yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan ƙarƙare taron abin da cewa najeriya ta tashi tsaye tare da ba da dukkanin hanyoyin da ya dace da kuma tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin magancewa ta kuma haramta sha da muyagun kwayoyi a fadin najeriya ta hanyar damkewa da kuma gurfanar da dukkanin waɗanda suke safarar ta a nahiyar afirka a cewar sa hukumar sa tana tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin ba da shawarwari ta yadda ya kamata a fitowa tsarin tare da kuma magance sha da farocin miyagun kwayoyi a sassan najeriya a cewar sa najeriya ta fuskanci kalubale babba dangane da miyagun kwayoyi da ake su tun daga watan janairun 2021 zuwa agustan 2022 wanda akalla an kama wanda ake zargi da safara da kuma shan miyagun kwayoyin mutum 21,302 tare da gurfanar da wasu diloli 28 da ake zargi da safarar miyagun kwayoyin haka kuma hukumar tasu ta gurfanar da sama da mutane dubu uku da da sha 3,111 wanda kuma tuni kotu ta yanke musu hukunci dangane da safara da kuma shan miyagun kwayoyin. hukumar tasu ta kuma kama kilogram miliyan biyar da 5.4 na kayayyakin sha da miyagun kwayoyi a sassan najeriya cikin wannan shekara akalla 'yan najeriya takwas ne suke mutuwa duk shekara sakamakon ta'ammuli da kuma shan taba sigari shugabar hukumar ntca ta najeriya a kimbode matu ita ce ta bayyana hakan a jiya a abuja yayin taro dangane da hanyoyin da za a bi da kuma gargaɗi ga al'umma masu ta'ammuli da shan taba sigarin a najeriya ta ce a kwana-kwanan nan adadin waɗanda suke ta'ammuli da taba sigarin ya ƙaru da kusan kaso casa'in cikin ɗari da kuma ya haɗa da shisha da sauran kayayyaki da ake busawa wanda ta ce sauran kwayoyi nasu ya ragu da kusan kaso goma ne a cewar ta sakamakon wani kididdiga da suka gudanar a jihohin ikiti adamawa cross river abia gombe abuja da kano sakamakon kididdigan ya nuna cewa kawai a cikin shekarar 2021 biyu bayan covid-19 lockdown akalla an samu sama da kaso 19 cikin 100 na waɗanda suke ta'amuli da taba sigari da kuma shisha a nigeria. an buƙaci al'ummar da su kaucewa ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi da kuma shan maganin barkate domin kaucewa illar da ke tattare da shi duba da ibtila'in covid-19 a nigeria dr duhu bile wanda shine shugaban cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta jihar gombe shine bayyana hakan yayin zantawansa da manema labarai a ranar asabar ya bayyana cewa yankuna da dama ne suka fuskanci koma baya da kuma firgici tare da ɗimaucewa sakamakon ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi da kuma shan maganin birgace saboda fargaban coronavirus wanda ya ce galibin waɗanda abin ya fi shafa ya kasance matasa ne a cewar sa covid-19 pandemic ta yi mummunan tasiri ta hanyar jefa waɗansu matasa shaye-shayen muggan kwayoyi tare da kuma haddasa waɗansu su samu cututtuka irin na zamani wanda shaye-shaye ka iya haifarwa ciki kuwa hadda kaucewar hankali da kuma ɗabi'a sakamakon shan maganin barkatai ya ƙara da cewa akwai buƙatan al'umma da ke zama a yankunan karkara da su magance irin wannan matsala ta hanyar ba da shawarwari da kuma wayar da kan al'umma domin rage shan magunguna barkatai wanda cewarsa hakan na iya sa ciwon hauka ko kuma gushewar hankali a cewar sa binciken da su ta gudanar akalla kaso mai yawan gaske ne a yankunan karkara suke fama da shan magunguna barkatai saboda kaucewa cutar corona virus. wanda kuma a cewarsa hakan ba karamin koma ba yake haifawa ba ga kiwon lafiyan bil'adama to a gefe guda wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum cikin tattaunawar mu da shi daga jihar kaduna malam musa zubairu usman ya zargi 'yan siyasan najeriya da hannu wajen inginza matasa tare da jefa su cikin halin shaye-shaye da kuma ta'ammali da miyagun ƙwayoyi duk da irin barazanar da cutar corona virus wato covid-19 ta haifar a najeriya za mu ɗan yi tsokaci ne akan maganar yadda matasanmu suke mu'amala da ƙwayoyi masu gurɓata hankali tunani da kuma sanin ya kamata a kowa ya sani dai bayan annoba na cutar covid da ta sauka a duniya ga baki daya kuma haddanin najeriya kusan mu ce abubuwa guda uku sun bijirowa al'ummar duniya ga baki daya wanda mu ma nan kasar Najeriya kuma da arewa da kuma jihohinmu na arewa ba mu tsira ba daga wa'annan annoba daga irin wa'annan shari da annoba ta bijiro da shi ta bar mana a baya. Na ɗaya dai a tsakanin matasan mu shine wato shan kwayoyi. Kwayoyin nan da za su gurɓata musu hankali da za su sa su siya abin da bai dace ba da zai hana su ci gaban rayuwarsu da zai hana su sanin ya kamata har su zama cewa sun zamanto masu amfani ga ƙasa jami'in ya kuma zargi 'yan siyasan da yin amfani da matasan bayan ba su magunguna na kwayoyi tare da kautar musu da hankali domin gudanar musu da bangar siyasa domin cin ribar demokuraɗiyya da matasan ta hanyar amfani da matasan duba da cewa babban zaɓe na 2023 na karatowa a Najeriya. To a cikin abubuwan da suka bijiro din akwai abubuwa guda uku wanda nake so wato dukan mu mu la'akari da su. Na daidai akwai rashin sa ido daga irin hukumomin da aka ba su alhakin kula da mu'amala da kwayoyi da matasan mu suke yi wanda za ga cewa rashin sa idan nan da suke yi ba wani abu ne ba wanda ya zamanto cewa domin akwai manyan-manyan mutane musamman 'yan siyasa wanda suke daure ma wa'innan matasa gindi su yi abin da suke yi domin su ne suke yi musu irin irin ta'annatin da suke so su dinga yi sai su ba su kwayoyi su sha domin su ce su yi musu rashin mutunci a inda suke so a je a yi rashin mutuncin jami'in ya buƙaci sarakunan gargajiya malaman addinai gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da su ɗauki mataki mai ƙwari domin magance ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi a sassan najeriya da kuma tsakanin matasa wanda shine babban umra bayan da ke haifar da tseko ga ci gaban matasan a najeriya a rashin sa ido da su hukumomin nan suke yi to gaskiya biyar sa nasaba da wannan rashin kishi da waɗanda suke rike da mukamai ya kamata a ce sun gyara shi sa'annan magana uwa uba akwai maganar cin hanci da rashawa wanda waɗannan abubuwa ɗin suna ciki maganar cin hanci da rashawa din nan wato yayi katutu domin maganan a ma'amala da kwayoyin nan wato wata hanya ce a duniya wanda ta fi kowace samar da kuɗi ko kuma riba mafi sauri a cikin wato sana'a saboda haka nan mutane da yawa sun ɗauki wannan sana'a ta sai da ƙwayoyin nan wato hanya ce wanda za su samu kuɗaɗe cikin sauri ba tare da wata wahala ba. ta gefe guda kuwa shugaban hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea buba marwa ya ce najeriya da ma duniya tana buƙatan haɗin gwiwa domin magunce sha da miyagun ƙwayoyi a sassan duniyan baki ɗaya. cewarsa dole ne masu ruwa da tsaki da shugabanni na addini da na gargajiya su mai da hankali wajen yaƙi da wannan ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi wanda ba kasafai yake haifar da ɗa mai ido ba ga al'umma a najeriya dai waɗanda suka fi ta'ammuli da miyagun ƙwayoyin ya kasance mata ne da kuma matasa wanda su ne ake fatan za su zamo al'umma na gari a gaba ƙididdiga ta nuna cewa a kawai shekarar 2022 daga watan janairu zuwa watan Agusta. sama da 'yan najeriya 21,302 ne ake zargin suna safarar miyagun kwayoyi a sassan najeriya yayin da mutum 23 wanda suka kasance babban jigajigan masu safara da miyagun kwayoyin ne aka gurfanar da su a gaban kotu kana hukumomi da kotuna sun yanke wa akalla mutane 3,111 hukunci tare da kama muggan kwayoyi wanda nauyinsu ya kai kilogram miliyan 5.4 duka dai a sassan najeriya waɗanda kuma aƙalla aka kai su cibiyoyin ba da shawari domin mato da martaban hankulansu sakamakon shaye-shaye da ta'amuli da miyagun ƙwayoyi suke yi na counseling and rehabilitation sun kai akalla sama da mutum 12,326 a nigeria Wannan ya ba karamin babbar barazana ba ce da kuma al'umma ke fuskantanta. To koya ya kamata a fitowa wannan batu? Tabbayin kenan da na yi wa Malam Musa Umar Zubairu, masani kan harkokin al'umma. ga kuma abin da yake cewa a kai. Na ɗaya dai sai dole gwamnati ta zama tuca ta nuna cewa da gaske take yi za ta yaƙi da wannan maganin shan ƙwayoyin nan. Na biyu kuma sai an tabbatar da cewa an sama wa matasan nan aiki wanda zai zama cewa ba a bar su ma ba har su tunanin cewa wani abu na damun su wanda kwaya shan ƙwaya ne zai ba su mafita. Sa'annan kuma a tabbatar da cewa daga lokaci zuwa lokaci an hukunta waɗanda suke shigo da ƙwayoyin cikin Najeriya. A gefe guda hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta bayyana cewa akalla 'yan Najeriya miliyan goma sha biyar ne suka fada cikin ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Daidai lokacin da shugaban hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyin ta Najeriya Bubu Marwa ya Allah bude da wannan ta'anniti. A cewar sa hukumar sa ta NDLEA tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron firin kaya na ciki da na waje. suna aiki tukuru tare domin ganin cewa sun warkar da 'yan najeriya daga cikin ta'ammuli da muggan kwayoyi wanda akalla akwai mutane miliyan goma sha biyar a najeriya a cewar shugaban hukumar ta ndlaa janar bubu marwa sama da shekaru ashirin kenan najeriya na fafatuka tare da ganin cewa ta magance wannan batu Ma ya ce sakamakon dawowar mulkin demokuraɗiyya 'yan siyasa suna amfani da wannan dama tare da gurɓatar da matasa maza da mata ta hanyar ɗaura su kan harkokin shaye-shaye da ta'amuli da miyagun ƙwayoyin a cewar sa tun a shekarar 1966 ne najeriya ta ƙirƙiri hukumar da ake cewa anti-narcotic wacce take yunkuri da kuma magance sha da miyagun ƙwayoyi a tsakanin ɗaliban makaranta. wanda kuma cewar sa yin hakan ya taimaka wajen rage batutuwa da dama da suka shafi sha da kuma batocin miyagun ƙwayoyin a Najeriya. gwamnatin najeriya ta buƙaci haɗin gwiwar ƙasashen nahiyar afirka domin magunce sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a faɗin nahiyar an buƙaci al'umma da su kaucewa sha da ta'ammuli da muggan ƙwayoyi sakamakon irin gudunmawar da ka iya bayarwa dangane da illar cutar coronavirus sama da 'yan najeriya dubu takwas ne suke mutuwa sakamakon shan taba sigari ƙarshen labarin duniya kenan sani musa ke cewa mu jima lafiya indigenous rights radio because knowledge is power